ونستعيره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فيضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau alhamis sha uku ga watan ramadan ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da sha uku ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna fara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a wurin kowa shi ma Allah ne da kaddara wasa ya kara da sokin mu a wannan masallaci mai albarka masallacin margari malam faru a rama da ke nan masu islam wadda dutse wa rasul madan zaria jihar tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wani shi ne tafsirin mu na goma sha uku a wannan shekara insha Allah muna nan a cikin sotul ma'ida mun kwana aya ta saba'in da ɗaya yau za mu tashi ta saba'in da biyu insha Allah amma gabanin mu ci gaba da tafsirin za mu yi ta'aziyya da addu'a ta musamman na rasuwan ɗaya daga cikin makwabtanmu kuma ɗaya daga cikin masu yi mana hidima a wannan guri ita ce malama halima mai waina wacce Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarta yau da sashi muna roƙon Allah ya gafarta mana Allah ya yace mata Allah ta'ala ya sa aljanna ce makomarta hakikatan mutuwar halima wa'azi ne babba ina ganin jiya muna tare da ita nan ko shekaran jiya kullum tana zuwa nan guri na tana da kin masu mana abincin iftar kuma nakan ba su kayan abinci na kwana goma ba su kudin cefane na kwana goma ta zo ta arsa kuma sai ta ƙara da wacce in ba ta suga na ce ba zan ba ta ba muka yi ta wasa muka yi raha ta ɗauko wa'azin wani malami ta samu ta ce malam waɗannan ku hana su wa'azi ba su iya wa'azi ba irin masu wa'azi da kalmomi na ba su dace da mai wa'azi ba kuma tun a lokacin ta nuna min ba ta jin daɗi tabbas na ce kin ki je itibire ki bani mu to yau da safe na ga miskol ɗinta wallahi na ga miskol ɗinta amma farki da nauyi a kaina sai na sa wayar da kawai to da na farka sai na kira ta sai na ji ba a ɗauka ba sai na ga wata waya an kira ni da yawa sai na ɗauka aka ce halima ce ta rasu su Allah ya zafarta mata Allah ya yafe mata Allah ya sa aljanna ne makoman Allah ka haɗa mu da ita a jannatu na'im Allah ka dubo bayan abin da ta yi na alkhairi Allah ka karba ma kurakuranta Allah ka yi Thank you. akwai wata baiwa Allah jiya ta aiko da atamfofi guda biyar ta ce a sa a kayan marayu kuma ta aiko da kudi naira dubu ashirin ta ce a yi aikace-aikacen addini da ake da su na yi da sanwa ce ce an ce a ba sai an san kowa ce ce ba ce to muna roƙon Allah ya gafarta Allah ya saka mutu da alkhairi ah, Allah ya karba sadakar da ta yi a hannun dama ita kuma nima Allah ya gafarta mata ɗan adam rayuwar shi akwai abin tausayi da yawa baka san lokacin da za ka mutu ba kun baka san ina za ka mutu ba sannan ɗan adam ya yi iya kokarin shi ya ɗauki rayuwa da sauki ya ɗauke ta da sauƙi halima bai wa Allah ce wadda tana da raha da kowa da wasa duk wanda ya santa zai abin zai baka sha'awa eh, ni har eh, maganar mutuwar ta ni sai ta ce in ta mutu ni zan mata sallah sai na ce ayaye da a ce namiji yana mamace wanka to ni zan miki wanka amma da sosan ƙarfi nace da sosan karfi mutace mai raha da mutane sosan gaske so kwana ya riga ya kare yanzu haka akwai abincin mu'assasa a hannunta da kudin cefa ne wanda kake yin aiki na hidimar ifa kuma har sahur ta yi har sahur ta yi ma'ana da azumi a bakinta to muna roƙon Allah ya haskaka kabarinta Allah ya yi mata duhun kabari Allah ka sa kabarinta ya zama dausayi cikin dausayin aljanna dan mutum mu ta zo Allah ka hada mu da ita cikin tun mai wannan yana tambaya wani yana tambaya a kan hukuncin family planning a musulunci a musulunci akwai abin da ake ce mishi tsara haihuwa akwai abin da ake ce mishi kayyada haihuwa kayyada haihuwa bai halatta ba mutum ya ce zai haifi yaya biyu ko uku sun gishe shi yin hakan ba daidai ba ne amma tsara haihuwa babu laifi musamman mace ta haihu a samu tazara tsakanin haihuwa da haihuwa wannan babu laifi kila saboda rashin lafiyar ita kanta ko rashin lafiyar abin da ta haifa ko kuma rashin lafiyar ɗan da ta samu cikin shi don ana jin tsoron wannan za a ba da dama a yi ta tazara abinda isa maka ce ya halarta zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabbai sun kasance suna yin azulu suka ce kunna na azilu wal qur'anu yanzilu mun kasance muna yin azulu kuma al yana sauka walau kana shay'un yunha anhu hana an anhu ƙwar'an da abu ne wanda ake hanawa to da ƙwar'ani ya hana azalo shine mutum ya kusanci iyalinsa amma ba zai bari yayi kinzali a cikinsa ba dan kar ta samu ciki kuma annabi bai hana su ba amma da ƙarshe annabi ya ce ma bin nafsin illa Allah khaliquha babu wata rai face Allah shi ne mai halittarta to da aka ko mutum ya yayi azalo Allah ya nufa zai samu ciki ko mata za ta samu ciki sai ta samu Ah, ko masu planning wacce lokaci za ke planning kuma ta famu ciki so kuma za a yi planning a yi shawara da iyaye afuwan eh, da likitoci da malamai sa'annan mace ta shawara da mijinta malamai su ba da fatawa na shari'a likitoci su ba da fatawa ta lafiya miji kuma ya sani bai mace ta yi planin ba tare da sanin mijinta ba kuma bai halasta miji ma mace shi planin ba tare da son ranta ba sannan sai malamai sun shiga ciki ta yi shekara biyu ta samu ciki babu laifi ko qur'ani ya yi ishara akan mace ta samu ciki sai ta kai shekara biyu da haihuwa domin Allah yana cewa wa hamluhu wa fisaluhu fala na shahara wani gurin kuma ta yace ne wa fisaluhu fi amai mace ta shayar da ɗanta a shekara to a shayar da in akwai bukatuwa ana jin tsoron kanta halaka ko ɗan ya halaka ko cikin ya galabaita za a yi fulani amma masu yin fulanin saboda talauci wahalar rayuwa to da nan bata tuni Allah ta'ala shine mai azurtawa kuma ɗan da kake so kar ya zo ta yi shine arzikinka Allah ka rufa mana asiri ka ba mu ikon kiyaye dokokinka alaram ya za mu tashi aya ta 72 mai Allah ta'ala ya ce بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظرنا أنا يؤفكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قبل من قبل ولا تتبعوا أهواء ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyi masu albarka ya yi magana ne akan Yahudawa tun gabanin waɗannan ayoyi Allah ta'ala ya yi magana a kan Yahudawa da ainihin yadda suka rike addininsu da kuma jawo hankalinmu da Allah ya yi a kan ɗabi'un Yahudawa. Yanzu kuma Allah ya karkatar da maganganin shi ga nasara waɗanda Allah ta'ala ya shi? Akwai kafarar ladina qalu inna Allahu wal masih ibn Maryam hakika waɗanda suka ce Allah shi ne Isa ɗan Maryamu ne Almasihu sun kafirta eh, ai da kadi kafarar nasara Allah ta'ala ya ce tabbas nasara sun kafirta ladina ja'alu Allah ta'ala huwa abdahu waɗanda suka sanya Allah ta'ala shi ne bawansa wa rasulahu almasihu Isa ibn Maryam alayhi salam kuma da manzan Allah wanda yake ne annabi Isa amincin Allah ya tabbata gare shi biya khalaqahu Allah azza wa jalla basharan mithlahu wanda shi annabi Isa Allah ne ya halice shi kuma mutum ne irin sunan fara ma'arufan nasabuhu wa aslu sun san dangantakar shi sun san asalinsa amma duk da haka suka ce wai annabi Isa Allah ne wannan kalma kafirci ce wa qala al-masih alhali shi annabi isa shi ne Almasihu. ya ce ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila ya abudullah rabbi wa rabbakum ku bauta ma Allah ubangiji na kuma ubangiji wal halu anna isa alayhi salam alhali annabi isa alayhi salam قد ناداه أن اعبدوا الله يا بني إسرائيل يا كرا بنو إسرائيل يا ce ya ku bani isra'ila ani abudullah ya ce ya ku يا isra'ila wato ya ku bani isra'ila subhanallah والحال أن عيسى عليه الصلاة والسلام على حال شيء أن عيسى عليه الصلاة قد نادى يا كرا سو بني إسرائيل أن يعبدوا الله wa bauta ma Allah al-mustahiq wahdahu lil ibada wanda shi Allah shi kadai shi ya cancanta a ainihin bauta mushi alladhi ana wa antum abidun lahu marbubuna annabi Isa yake da ni da ku dukkan mu bayan Allah ne Allah shi yake kula da mu wa huwa malikuna Allah shine mamallakin mu wa khaliquna Allah kuma shine mahaliccin mu wa mudabbiru umurina kuma Allah ta'ala shine yake tadabburin al'amarin mu shi yake kula da al'amarinmu. jami'an gaba ɗaya subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mu. da ka ko da kuka ji kirista suna bauta ma annabi Isa ba dai da shi ba innahu man yushrik billah nabi Isa yake yanda al'amarin yake duk wanda ya ma Allah shirka faqad harama Allahu alayhi aljanna hakika Allah ta'ala ya haramta mishi aljanna wa ma'awahun na makomashi gidan mutum ai inna man yaqa fi shirki fi sharki shirki fa ya'budu ma Allah ta'ala ghayrahu fa haramun alayhi dukhulul dukhulul jannati fil akhirah Allah ta'ala yace duk wanda ya fada a cikin shirka ya bauta ma Allah da wani Allah ko ya bauta ma wani Allah gaba daya ko ya bauta ma Allah kuma ya bauta ma wani Allah to Allah ta'ala ya haramta mushi ra aljanna a lahira Wai فإنما تكون النار مقامه الذي يستحقه makomarsa wanda ya cancanta ita ce wuta wa daru allati ya'wi ilaiha kuma shine gidan shi da zai koma mushi Allah ya ce wa ma lil zalimin min ansar azzalimai ba su zama taimaki ai wa laysa liman balama nafsahu bi shirki bi shirkihi billahi ta'ala duk wanda ya zalunci kan shi ma Allah shirka ba shi da mataimaki ai nasiri bai da mai taimako yamnahu anhu azaballahi ta'ala wanda zai hana Allah ta'ala ya mishi azaba aw yunqidhu ko kuma ya kubutar da shi don haka azzalimai ba su da mataimaka Wadanda ake nufi da azzalimai sune suke daukan abin da ya kamata a yi ma Allah simonin Allah abin da babu mai iya yi sai Allah ta ce wannan Allah zai iya shi ake nufi da shirka wannan aya bakan gani ya ce a babin aƙida duk mutumin da yake ganin wani Allah ya cancanta abota mai ya kafirta kuma ya yi Allah shirka shirka kuma kala-kala ce akwai ashirkul akbar akwai ashirkul asgar idan aka ce ashirkul akbar shine mutum ya sarrafa wani abu wanda babu wanda zai iya yi sai Allah ya ya danganta wannan abin da wani Allah to wannan kafirci amma ita shirkul asgar ita ce abu ne ake yi ma Allah ka yadda na Allah ne amma sai ka yi ma wani Allah don ya ji ko don ya gani ko don ka burge shi ko don ka ba shi haushi ko ka same ka kai to wannan ka yi shirka ƙarama ita wannan shirka ƙarama in an shiga wuta ana iya fita Allah ka tsare mu daga shiga wuta amma ita shirka babba in an shiga wuta ba za a taba fita ba kuma wannan shirkar akwai ta aiki akwai ta magana akwai ta itikadi akwai wanda yake kafurta a zuci akwai wanda yake kafurta a aikace akwai wanda yake kafurta da baki wane ne yake kafurta da zuci shine wanda ya kudurta a cikin zuciyarshi akwai wani abun bauta wanda yake ba Allah ba domin ita kalimatu shahada labari ne na zuciya wani bai iya wakiltar wani shi yasa shi karan kanshi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan yana yin hubbatul haja akwai wasu darsa da yawa da zamu koya duk abin da yake a amalul qulubi ne annabi bai wakiltar wani zaka ji mazala yana cewa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سيتي وأشهد أن لا إله إلا الله كنغا أفرقو سيتي إن الحمد لله سيتي نحمده منا غودي مع الله kaga bai ce ina gode ma Allah ba bai ce muna gode ma Allah zaka iya wakiltar wani wajen godiya shine nahmaduhu wa nasta'inuhu muna neman taimakon Allah wa nastaghfiruhu muna neman gafara Allah Wala na'udhu billah muna neman farin Allah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina daga sharrin kawunanmu mu da miyagun ayyukanmu mu man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la kun a baya da annabi yayi jami'i ko amma wajen shaida sai cewa ashhadu bai cewa wanashhadu wannan kuskuren ana samu har gurin malamai sai ga limaman juma'a masu wa'azi in suka zo gurbatul haja sai su ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu sun ce wa nashhadu la ba a cewa wa nashhadu domin shaida abu ne cikin zuciyar wani baka sani ba sai ta ka ce me wa ashhadu ni na shaida kuna ganewa وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قمنا إنا شيدا وأن محمد Allah ne kuma manzon Allah don haka duk wanda ya kudurta wani karamin Allah cikin zuciyarsa mala'ika ne ko annabi ne ko manzo ne ko waliyi ne ko malami ne ko shehi ne ko wani almajiri ne ko wani ɗan boko ne ko ma menene ka kadarta cewa shi ma Allah ne ka kafirta sannan akwai shirka a aikace abinda ake ma Allah kai ma wani Allah kamar kai ma wani Allah sujjada kamar kai ma wani Allah ruku waɗannan gabbai ne ana sarrafa su ne ga Allah baya halatta mutum yi wani Allah ruku ko sujjada wannan haramun ko yanka ba a yin yankan dabba don wani Allah kamar da Allah ta'ala yake cewa Kulin na salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allah ta'ala ya ce kul ga musu inna lalle wa nusuki da yanka na, wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin na Allah ne shi kadai bai da abokin tarayya kaga sai Allah ce kul inna salati lalle sallata ko sallana kanawa ke tsalla na zage-zage kuma ke tsalla ta shi ne ƙulƙin na tsalati wa tuki da yankana ma'ana yankan ragon suna yankan ragon layya na hadaya da sauran dabbobi da ake yankawa don Allah ake yankawa. kun zai ce wato ni na yi bako na yanka ne ka ba, wani ya ce mata ta ta yanka mata rago, to ita ma ba na Allah ba ne sai mu ce a'a. abinda ake nufi da yankan wajen yankan a yanka da sunan Allah shi isa Allah ya haramta mutum ya yanka da sunan wani wanda ba Allah ba in ma aka yanka dabba ba da sunan Allah ba Allah ce kar a ci wala mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq Allah ce wala taqulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi a yi kar ku sake ci dabbar da aka yanka ba a kira sunan Allah ba to shine hanyar nufi da kun inna salati wa nusuki babu da fi kai ba ko ka yanka mai rago ko sa ko akuya ko kaji amma in ka zo yanka ka kira sunan wa sunan Allah kamar yadda kuma ko da ka kira sunan Allah idan ka yanka ragon don gunki ko don aljani to na kuma ka yi shirka domin da yawa bokaye suna cewa aljani ya ce a yanka mai kaza zai sha jinin zai sha jinin to wannan jinin da aka yi manufar don aljanin ya sha jinin to ba shan jinin ba manufar da aka yi shi ne Allah zai so wa illa ina ron Allah da jini ina ron Allah da nama ba abin da Allah zai da jini ba abin da zai da nama abinda Allah yake nama attaqwa Allah yana cewa yanala Allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu attaqwa minkum Allah yake layyana Allah luhumha wala dima'uha dabbobin da kuke yankawa na layyada hadaya bika layyana Allah luhumha ba ku da alaka da Allah nama da ake yankawa bai ce zuwa gurin Allah wala uwa? haka nan jinin ba shi Allah yake amfani da shi ba walaki yanaluhu taqwa minkum sai dai abin da yake zuwa gurin Allah shine taqwa da haka duk wanda ya yanka dabba dan boka ko dan aljani ko dan fati wannan yayi shirka to duk wanda ya ma Allah shirka kuma ba zai shiga aljanna ba to akwai kuma wasu shirkoki da ake yi na lafazi wanda ya yawaita a cikin al'umma idan mutum ya irin wannan kalmomi na shirka ba ka ce mai ya fita daga musulunci fit ya zama kafiri kamar fir'auna da hamana domin idan ka ba da wannan fatawar da yawa yawa musulmi wallahi za ka kafin su to amma da aikin da suke yi kafirci ne to shi kuma yin aikin kafirci ka eh, zai mai da mutum kafiri wato karatun yau yana da bukatar natsuwa da kyau akwai mutumin da zai yi kafirci amma ba za ka ce mai kafirci ba akwai mutumin da zai yi shirka kuma ba za ka ce mushi mushriki ba wanda yana da cikin kurakurai da ake samu da yawa a gurin ɗaliban ilimi sai ka zama malami yana tafsirin alƙur'ani sai ya ce duk mai yin kaza ku shirki ne ba za a ciyar kanshi ba ba za a a wuri ta shi ba za a yi ta zara bai san kawa'idul usul a litikikat ba wannan addinin nami yana da usul yana da kuma ka'idoji misali magana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hada rantsuwa da wani Allah to ya tambaye annabi Muhammadu Allah ne ana bauta annabi wa ake bauta mu manzo Allah Allah ne to sai annabi ya ce man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka duk wanda ya rantse da wani Allah ya yi shirka duk wanda ya rantse da ba me annabi ya ce ya yi shirka annaba Allah ne ko wani Allah to amma mutane suna cewa na rantse da Allah da annabi ko ba sa cewa mutane suna cewa na rantse da manzon Allah ko ba sa cewa wannan shirka ne a lafar domin ba a rantsa da annabi to amma don mutum kuma ya ce ya rantsa da annabi ba ka ce mishi mushirki domin aikin da ya yi na shirka ne amma shi ba mushirki ba ne wani zai ah, ta haka wani aikin ka da warwara ne sai ce za su ke ka da warwara ne masu na ba ta da ilimi amma masu ilimi sun sa wannan magana ba sun ka da warwara ba Maza Allah sallallahu alaihi wa sallam wata ne yana tafiya da sahabbai sai suka zo suka wuce suka ga wata bishiya ana neman tabarrukinta ana neman alherinta ana neman arziki a gurinta sahabban nan ba su daɗe da musulunta ba suka ce wa nanu huda sa'u an bi kufr suka ce ba mu daɗe da musulunta ba ba mu daɗe da barin kafirci ba suna ganin mushrikai suna ma Allah shirka a bishiya sai suka ce ij'alna ذات أنواق كما له يجعل لنا ذات أنواق كما له ذات أنواق suka ce ya rasulullahi su ma a sa muku wata bishiya da za su dinga neman tabarrukinta da arzikinta ma'ana abin da Allah ke iya yi aka je gurin bishiya ta yi manzala sai ce subhanallah wata ruwa ya ce Allahu akbar la tattabi'unna sunana man kana qablakum annabi ce za ku yi tabin tafarkin waɗanda suka bi suka zo gabanin shibran bi tika da tika annabi ya ce idan za su shiga cikin ramin damo sai kun shiga annabi ya ce laqad qalat laqad qultu kama qalat banu isra'ila bi musa annabi ya ce kun faɗi magana irin maganar da banu isra'ila suka gaya ma annabi musa me suka ce wajawazna bi bani إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون هو يا ابن بقر ميدا النبي موسى يدى بنو إسرائيل في مسلمين babu fakar wahalar da annabi Musa mai sha ba duk talibin ilimi ya san wannan karatu domin babu wanda ya yi maganar ya tsutu ya wahala ga annabi Musa sai da kanshi yake cewa ya ku mutane na me yasa kuke cutar da domin Allah ya tabbatar da sun cutar da shi Allah ma ya kira al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kada su zama irin waɗanda suka cutar da annabi ya ayyuhal ladina amanu آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها waɗannan ayoyi sun nuna wahalar da annabi Musa ya da irin cutar da shi da aka yi to duk ba shi nake so in kai ku ba bayan annabi Musa ya wahala ya to banu Isra'ila daga bautar Fir'auna da kuma gumaka. Aka zo za a wuce, Allah ta'ala ya tsayar da annabi Musa da mutanen shi, aka halakar da Fir'auna. Da kai yanzu da annabi Musa za su habbai shi musulmai ko? Allah ya ce wa jawaz na bi bani Isra'ila al-bahar. Muka tsallakar da banu Isra'ila daga kogi. فأتبعوا فرعون وجنوده فأتوا على قوم فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم yanzu da can a masar fa suna kafirci annabi Musa ya raba su da kafirci sun zo wucewa su tsallake ruwa suka shiga ruwa Allah ya daskarar da ruwan suka tsallake fir'aun ya shiga ya halaka Wasu na tsira fa atau ala qawmin ya'kufuna ala asnamin lahum ko sai sun saka donan mutane suna bautan gumaka musulmai ne fa ya suka ce ma annabi Musa ij'alna ilahan kama aliha wa annabi Musa ya musu gunki yadda wadannan suke da gunki ma'ana sun baro kafirci kuma suna so su koma ga mai kafirci ij'alna ilahan kama aliha to nan nake so muku gyara musamman ɗaliban ilimi ba da mutum yayi kafirci bane kake kafirta shi yanzu wannan kalmar a faro maka abin bauta wanda ba Allah ba shirka ne kafirci ne amma da yake jahilai ne annabi Musa sai ya ce me ya faɗa a ƙarshen aya qala innakum qaumun tajhalun sai annabi Musa ya ce innakum qaumun tajhaluna amma dai ku mutane ne masu jahilci akwai ku da wauta kaga aikin da suka yi na kafirci amma bai ce innakum qaumun kafiruna ba kamar ba ku gane ba shi yasa karatun aƙida yana da matukar muhimmanci har mu da muke da'awar mu'adu sunna ne yake bada ne muna ba aƙida muhimmanci wallahi idan ka zo su mu suna ba da fatoyi za ka san su ba san aƙidar ba don ba dan mutum ya yi kalmar kafirci ba ne ko za ka kafirta shi yanzu ko mun ce mu koran da wani Allah shirka ne ba ko kuma ka faɗa ba annabi da ya faɗa shine mai gidan gidanmu ya fi shirka ne amma Allah idan muka ji ka ce na rantse da Allah da Allah na rantse da Allah da Annabi ba ma ce maka mushriki sai dai muke maka jahili to da ce maka jahili da ce maka mushriki wanda ya fito sauki ba gara ce maka jahili ba gara ce maka jahili sanan jama'a karatun aqida fa ba wai ana koyon shi bane a wa'azin kasa da wa'azin mako ana koyon shi ne a makaranta a jami'a akwai takhassus yadda ka san zaka je ka koyi likitanci haka da kake koyar aƙidanci shi sa malaman musulunci irin su shek Muhammad nasir Al-Albani da sauran malaman suna sun yi littattafai suka samu suna su takfir fitna kafi da mutane bari bari sai a ce wani kafiri bari bari ka ce wani kafiri ne in ka ɗauki wannan ka'idar na kafir da mutane za a wayi gari duka babu kuma arna ne Baban ma yana cewa na arna sai da Allah da annabi amma aikin da ya yi na kafirci ne amma bai kafirta shi ba tun da ga wasu sun yi aikin kafirci annabi musa bai kafirta su ba ga sahabban annabi sun yi aiki na kafirci annabi bai kafirta su ba sai ya ce kun faɗi kalmar kafirci irin nasu sai annabi ya musu wa'azi da haka ba a rantsuwa da annabi rantsuwa da annabi shirka ne ba mu muka faɗa ba annabin ya faɗa Maza Allah ya ce man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka duk wanda ya rantse da wani Allah ya yi shirka man kana halifan wanda zai yi rantsuwa falyahlif billah ya rantse da Allah aw liyasmut ko ya shi da haka ba a rantsuwa da wani Allah ba a rantsuwa da manzon Allah ba a rantsuwa da manzon Allah kuma yanzu duk abin za ka je ka faɗa akan mu ka ba ka je ka faɗa ba wasu ce ba sa son annabi kai daga gani na ka san ina son annabi wallahi ko wando na ka kalla ka san wando na ma ina son annabi ba ni ba Allah dan na ce ba rantsuwa da wani Allah sai ce yanzu annabin ne wani Allah annabi wani Allah ne ba Allah ba annabi wani Allah ne ba Allah ba shine mai gidanmu shine masoyinmu shine jagoranmu karkashin tutar shi da ba shi muke rawa amma ba ma ba shi haƙƙi irin haƙƙin Allah domin ya ji hankali ya ce la ta taquluni kama aqratin nasara al-masih ibn maryam ana ne ta kanda ku dinga kururu tani kuna kuzuzu tani kuna buga mun tambari ya wuce iyaka ku yi ta yabona irin yaban da banu isra'ila wato nasara suka yi ma annabi isa da karshe suka ce dan Allah ne yadda muke son annabi matsayin shi daban wata rana annabi yana zaune sai ga wata yarinya matashiya ko budurwa tana waka tana yaban manzon Allah yana jin ta ba wanda ya yi annabi waka annabi yana da mawaka so hasa duk mawaka annabi amma ko a waka akwai kalmar da ba a faɗa tana cewa wa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr fati'u arana al-huda ba'da ama qulubuna به موقنات أن ما قال واقعه يبيت يجافي جنبه عن مضاجعه إذا أثقلت بالمجرمين المضاجع دع النبي أنا جنتا دنا يبان النبي النبي يقول القرآن النبي يا كذا النبي بيبتي النبي أنا صلى الجري اتفق النبي أنا جنتا شوف تتشي وفينا رسول الله يعلم ما في غد أتم فيما زم الله ya san abin da za a yi gobe annabi ce wai wai wai tsaya tsaya tsaya tsaya kar ki kara faɗa ba san abin da za a yi gobe ba ta ka ko za ka yi ba annabi ka yi shi yadda ya yi ba annabi ke da tsaya ta musamman da yan ɗariƙa kan annabi ba abin da ba za su yi ba na ji wani ɗan ɗariƙa ana maganar maulidi wai an ce maulidi bai da kyau ya ce ya rantse da Allah ko annabi ya ce kar a yi maulidi sai sun yi wani irin hauka ne kawai ka ji hauka to wani nawa kake yi ba naman kake yi wa to ya ce zai so kai ka ce sai kai wani irin hauka ne kamar kuma su ce da mijinta ki ce za ki girka kaza sai ce a'a me za ki dafa shinkafa ce ban san shinkafa ki ce ko ma ka ci sai na yi ko ma ka so sai na yi to wannan biyayya ne ko fitsara fara sunan wannan shi fa mu da kuke ganin mu yan izala amma wallahi muna iya mu kowa adalci yanzu da muka yi maganar kalmar takfir din nan ai kan ko mu ahlus sunna ma zuwa wai izala sun ko wannan kurakura karar ma zai ka ji ya ce maka ai wani mushriki ne wai mai mushriki yana kallon karfe ne wai mai mushriki yana jan canbi wai mai mushriki yana maulidi haban tin kada mutum ya yi maulidi ya zama A cikin nan ba na gidanku ba ne ba ba ko na gidanku ne ba na gidanku ba su kuma yan dari miski ne bayan Allah wani kai ba ka maulidi kai makin annabi ne shi san in ana maulidin ko kobar masallacin mu aka zo diskon mu daban yake shidan mu daban yake rawar mu daban yake ko mu makiya annabi ne yanzu dan Allah ya zaka ce mana makiya annabi dan Allah duk wannan ladabin da muke yi da lallafin da duk ba muna yi bane don mu dace da annabi kai da Allah za ka yi ɗarika ka je ka yi ɗarikar ka amma ka ba annabi mu ba mu ce ka shiga ƙungiyar izala ba kar ka izala amma annabi ya ce yi ka in ya ce ka bari ka shi ne kawai ke yasa wani gurin za ka yi mu ce mu yan izala ne wani gurin sai mu ce mu ba yan izala ba ne muna cewa mu yan izala ne saboda ta yi tashe da fice game da kare sunan annabi da tabbatar da da, muna nan a nan gurin amma wallahi duk inda muka ga musulmi muna amsa sunan shi musulmi ko ba ma kaji ta ka kawai don ba ka kungiyar mu turaka amarin shirka al'amari ne babba domin Allah yana kada kafa a kan kowane laifi amma zai kada karba kafa a kan shirka إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما الله تعالى يكي إن الله لا يغفر أن يشرك به الله بايا إن غفر دون دي مش شركا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أما دل يقول دعك دي غبان الله إن با شركا بني الله ينا إيقاني غفر سوا تيتي لمن يشاء كما من دي da haka ya ku yan uwana musulmi karatun aƙida yana da matukar muhimmanci karatun yana da matukar muhimmanci mutane su san Allah da kyau domin idan mutum ya je gaban Allah yana shirka to in ya shiga wuta ba zai fita ba Allah ka tsare mu shine anan Allah yace laqad kafara allazina qalu inna Allah huwal masih ibn maryam وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله لن يدون ديما ألا شركا فقد حرم الله عليه الجنة hakika Allah ya rabta musu aljanna wa ma'awahu an-nar makomar wuta wa ma lil ne min A azzalimai ba su da makoma ba su da mataimaki mataimaki wanda zai hana su shiga wuta ko kuma mataimaki bayan sun shiga wutan ya fito da su babu wanda zai taimake ka in dai ka fito kana yin shirka Allah ka tsare mu daga shirka لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم نعم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمس يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم نعم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم نعم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون بارك الله تعالى ya tabbatar da kafircin waɗanda suka ce almasiru isa ibn maryam dan Allah ne to bayan su akwai da suke ganin ai ba annabi isa kadai ne Allah allolin guda uku su ma sai Allah ya kafirta su daga ni rika fara ladina qalu Hakika, waɗanda suka ce inna Allah wal masih ibn maryam lalle Allah shine al masih madan isa mun karanta ko لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ai kafara da faran lalli na jihar masiya wa ummahu ila aini ma'allah subhana wa ja'ar ma'a ta'ala wata ƙaddasa falifan hakika wadanda suka ce allah ɗayan alloli ne guda uku sun kafirka ma'ana suka ce annabi isa allah ne suka ce na na maryan mahaifiyar annabi isa allah ce sa'annan suka ce allah shi allah sarki ya tabbatar ma Allah Allah ya faɗa bin yayi tarayya da wuta da wani Allah ta'ala ya faɗa ka cikin suratul ma'ida ila yau wa qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qul wa in qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qult lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah قالت لنا فما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب الله أكبر Allah ta'ala ya ce a nan Allah ya ba mu labari kiristoci sun ce Allah ɗaya muku ne ko annabi Isa Allah mamashi Allah Allah ma Allah a can mun faɗa annabi Isa ya yi inkari bai yadda ba to a nan Allah ta'ala kuma sai ya tara annabi Isa yana tambayar shi wa in wani Allah ya Isa ka ambaci lokacin da Allah ya ce mai annabi Isa ya Isa na Maryam ya kai Isa dan Maryam A'anta an ta kulta linnasi a yanzu kai ne ka ce ma mutane ittakhidhu ni wa ummiya ne min dunillah kurke ni kurki mahaifiyata a matsayin abin bauta ba da don Allah qala subhana annabi isa ya ke ladabi da Allah idan kana bibiyan kalmomin annabi isa ka ga Allah da ta'addu akwai ladabi in za'i ma Allah magana sai ce da sarki ya tabbata gare ka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq bai kamata in fara abin da ban da haƙƙi a kan shi ba in kuntu qultu faqad alimta Allah in na faɗa ka san na faɗa ta'lamu ma fi nafsi Allah da san abin da ke cikin raina wala a'lamu ma fi nafsika ba san abin da ke cikin ranka ba wa anta allamul ghuyub kai ne masanin abin da ya fo ya fo me yake muku ma qultu lahu إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الله أكبر فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء منتهي yace ma kuntu lahu ban ce muku komai ba illa ma amartani bi ba ce abin da kai mun umarni da shi ani abudullahi rabbi wa rabbukum ku bauta ma Allah ubangiji na kuma ubangijin wa kuntu wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fi kuma ni na tsaya tsayin daka ina cikin su matakar ina cikin su ba zan bar su yi shirka ba falan ma to faita yayin da ka dauki raina ya Allah kunta anta raqiba alaihim kai kake kula da su wa anta kulle kulli shay'in shahid komai ake a gaban ka ake yi sai ka ji wata kalma mai taushi irin na annabawa ya kamata malamai su yi wannan wannan tabi'a haka ya kamata din mai ka zama mai laifi ma so kake yi ya tuba me laifi ma so kake Allah ya ce me riba kanka kai mutane wuta me riba kanka kafirta mutane yanzu abin da nasaran nan suka yi kafirci ne ko ba kafirci ba amma ka kalli abin da annabi Musa yake cewa yace in tu'azibuhum fa innahum ibadu Allah in kai musu azaba bayin ka ne yanzu ya nuna yana sa musu azaba kenan yace ai Allah in kai musu azaba bayin ka ne wa in taghfir lahum in kuma ka gafarta musu fa innaka antal azizun hakim kai mabuwayi ne mai hikima kaga wannan laushin hali irin na annabi isa haka ya kamata masu wa'azi su zama kai kokari mutum ko laifi yake ka roka mishi gafara shi yasa mu za ku sha mamakin mu ba wallahi lokacin da mutum yake tsola tsiya ba za mu ɗaga mishi ƙafa ba amma wallahi tallahi in aka ce ya mutu za mu tawakan mishi gafara saboda rahaman nan ta Allah ce ba ta mu bace duk yadda kake ganin mutum fasiki ɗan iska kalmar ta Allah ya tausaya ne ya yafe mai to da haka annabi Isa sai ce ya Allah ni ban fasu ba ka sani to anan waɗanda suka ce annabi Isa Allah ne annabi eh, mahaifiyar shi Allah ce Allah Allah ce ne sai Allah ya ce dukkan sun kafirta wa ma min ilahin illa Allah وما من إلا وما من إله إلا إله يتجسد له تعالى في Allah. kuma Allah kwaya ya kaɗe yake shi kaɗai wa ma min ilahin illallah illa ilahun wahid babu wanda ya cancanta da bauta sai abin bauta guda ɗaya wanda yake shi kaɗai ne bai da abokin tarayya wa in lam yantahu amma yaquluna Allah yake matukar da fara ba su haru da bai da cewa Isa dan Isa Allah ne ko kuma Maryam Allah ce ko Isa dan Allah bane Allah ya ce da ya matsannan ladina kafaru minhum azabun alim tabbas waɗanda suka kafirta a cikin su Allah zai ɗanɗana musu azaba da yardaɗi Allah ka fare mu daga azaba amma duk da wannan kafirci sun je kafirci suke yi kuma Allah bai san kafirci bai san shirka amma duk da haka Allah yana so su musulunta Allah yana so su tuba Allah ba burin shi bane mu mutane a zaba, me Allah ya ce. Asala ya tubu na ilallahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim Allahu akbar Allah ya ce, afala na ilallah, ɗan dan ne ba za su tuba zuwa ga Allah ba masu ce ma Allah ɗayan uku ne su bari ‘yan hakika da suke cewa komai Allah ne su bari akwai wannan aƙida ta yatsu ɗan aƙiƙa ne wujudi komai Allah ne ga wani nan a nan nasarawa ko shi ma Allah ne ɗan addi ko ɗan addu ko ɗan wane ne ko shi ma Allah ne kuma yi magana komai Allah ne ga nan a gana hawa wani suke yi da hausa ba da wani yare ba da hausa kalmomin kafirci ne amma dole mu faɗa mun kila wani in an faɗa bai san ma da suke cewa za ka ji suna gida suna cewa kai ma Allah ne ni ma Allah ne wai shi ma Allah ne kai ma da ka zo gurin Allah ne da hausa ba ba da larabci ba to da nan duk kafirai ne wanda suka ce Allah uku ne ma kafirai ne ina wanda suka ce komai Allah ne kuma waɗannan an fi samun su cikin waɗanda suke da wasu yan dariƙa ne jin da mun san ba duk yan dariƙa ba ne suke da wannan aƙidar amma masu wannan aƙidar a cikin wallahi kafirai ne to amma ko suna yi Allah ya ce su tuba kofar tuba a buɗe take Allah ya ce afala ya tubu na ila Allah me yasa ba za su tuba zuwa ga Allah ba wa na musu ne magafarar shi ay halla anabu ila Allah ta'ala wa raja'u amma kanu yaqulunahu min ash shirki wal iftira su dawo su tuba zancen da suke yi ma Allah shirka da kafirci su bari su koma ma abin da Allah yake so min al-imani bihi wa tauhidihi su koma suna imani da Allah suna kare ta Allah wani ikrari bi anna isa abduhu Allah wa rasuluhu kuma su tabbatar da annabi isa dan bawan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane wa yatlubuna minhu subhanahu al-maghfira ko bai ne magafara Allah shine afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna Allah yake wallahu ghafurur rahim Allah ne gafara ne kuma mai jinkai. Allah ka gafarta mana da aka waɗannan ayoyi suna nuna mana haƙarin shirka amma ko mutum yana shirka in ya tuba Allah yana hasan tuba shi Allah ya ke roƙo ka shi tuba mu bai ɗaya ka fara yin daga shirka da kafirci da bid'a da son rai da ta'addanci da duk wani abu wanda Allah baka ko. ya Allah muna roƙon ka ka mu ka kafarta mana kuma ka sa dukkan mummunan aljanna kamar yadda muka yi addu'a a farkon karatu muna ƙara yin addu'a ta musamman ga wannan baiwa Allah wacce makwabciya ce ya uwa ce a gurin domin idan ka zan da ita za ka ɗauka uwa ce uba ce muke da ita Allah ya ɗauki rayuwar malama Halima mai waina insha Allah za mu mata jana'iza karfe ɗaya da rabi da mun yi sallah a fara mun fa karfe ɗaya da rabi ne kasancewar mafi yawanci in izala suna sallah karfe ɗaya mafi yawanci yan ɗariƙa suna yi karfe biyu to kaga waɗancan sun da sun gama waɗannan kuma ba su yi ba da aka za a yi mata sallah a nan kofar mu'assasa karfe ɗaya da rabi insha Allah kuma za a binne ta makabartar jambo yanzu haka ana ta ana ana haka mata kabarin da lahadi insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mata Allah ya yafe mata Allah ya sa aljanna ce hukumarta Allah ka ga mu ita cikin jannatin nan bai wa Allah da ta kawo azabbobi guda biyar na marayu Allah ka biya ka gidan aljanna kuma ta ba da dubu ashirin ta ce a sa aikace aikacen jihadi haka ma ta faɗa abubuwa da ake na jihadi na addini a fa Allah ya kafa mata ba aljanna ce makomarta masu dafa mana abinci su hudu ko kuma gida hudu ne to yanzu ɗaya ta rasu saura uku sauran Allah ya sa su ma su mutu Allah ya gafarta mu ita motsa da ta rasu Allah ya yafe mata Allah ya kawo mana wata wanda za ta ci gaba da abin da take mana irin wanda muke so wallahi duk masu girkin nan ba wanda ya kai girkin Halima da da haka su yaran da suke raba abincin kulat da suke ajiyewa su raba na kowa su ci nata saboda to ita sana'a ta ne shekara da shekaru Allah ya gafarta mata Allah ya yafe mata Allah ya sa aljanna ce mu mata Allah ya haɗa mana yadda a cikin jannatin yi, Allah ka sa iya kan wahalar ta kenan kun ga mutuwa babu ruwarta ga mahaifiyarta ta tsufa ta ko azumi ba ta iya amma ita ba ta mutu ba sai ita ta yi sahur amma Allah ya ɗauki rai, Allah ka sa aljanna ce mu mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh